خلت السماوات والأرض ومن فيهن فأتيناهم الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار يوم ما البركة يا يوم ماتا لبكاتا ونم برفاجي المكرزة يا برفاجي ونم مسلاتي wato masallacin matasa da ke nan wannan unguwa ta rijiyar yayaye da ke nan cikin garin argungu a wannan jiha ta mai albarka jihar kebbi a cikin kasanmu ta najeriya allah ya zarta da amincewarsa ya hada mu wannan wurin domin ci gaba da darussa da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan in ba manta ba yau muna ranar litinin ashirin da watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da yau muna tara ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam saha shekara ta dubu biyu da ashirin da shida Allah cikin gandar wanda da dasa ya sake ba mu damar haduwa wannan majalisi domin nutsawa da inda muka tsaya a karatun da muka yi a shekaran jiya yake jiya mun gabatar da muhadara idan ba manta ba Allah ruwan da ala a cikin wannan sura mai albarka suratul suratul mu'minun Allah ya ba mu labarin irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda yake kokari wajen karantar da al'ummarsa amma suna ja da baya suna gudu ga wannan karantarwa da yake musu Allah yake amsa tsarin kharajan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairul raziqin Allah yake shin a wa'azin da kake musu suna yin nauyin jiki ba sa karɓa wannan wa'azin amtar tsalohun harajar shi ko kana neman su baka wata jingari wato saboda wa'azin da kake musu wannan jirga da kake nema su baka ja'alamun yarfi da da'awa shi a sanda kake wasu suke yanzu da shi ba sa kafa wannan wa'azin alhali kuma wannan lamya hadis minka wannan bai faru gare ka ba ya ce to fa rabbi ka hayar, wato sakamako da za ka haɗuwa da shi a gurin ubangijinka idan ka yi hankuri da su kana ta kiran su zuwa ga wa'adi suna yafi da wa'azinka sakamakon da Allah ne baka shi ya yi alkhairi min thawabi haula saboda sakamakon da waɗannan mutanen za su baka wa gairihim da wadansu kuma shi Allah su subhanahu ala, wa huwa khairur raziqin Allah subhanahu wata'ala shine mafi alkhairin masu azuntawa wato wannan yana nuna mana duk wani abin da za a ba mai wa'azi kada ya damu da wannan abin da ake bashi ya kyauta niyyarsa ga aikin da yake saboda Allah domin daga sakamakon da Allah zai bashi ya yi ƙarfin dukkan wani abin da mutanen nan za su bashi sannan wanda yana karantar da mu mai da'awa kada don mutane ba su baka abinsu ya sa ka yi sanyi ka yi kasala ga wannan karantarwar da kake musu da wa'azantarwar da ake musu Allah ya san annabi sallallahu alaihi wasallam aikin da yake ba yana yi don wani abin da mutane nan ka baki ba amma ana taura tsakuwa ne don aya da ji tsoro Allah ya ce wa innaka لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون subhanahu wa ta'ala yace wa innaka latad'uhum lalle annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam latad'u haula'i wa ghayrihim kana kira wa'annan masu karyatawa da ma wani su ila siratin mustaqim zuwa ga hanyar nan mai tsakiya wadda la'ilu wata fi wadda babu karkata a cikinta ruwa tsarikul islam ita ce hanyar musulunci kana kira ne zuwa ga wannan hanya ta musulunci allah ya san da haka ko ba kana yi ne don nemo wani abin duniya wa innan lalina la yu'minuna bil akhirati allah ya ce kuma wa innan lalina la yu'minuna bil akhirah wa inda ba su imani su da gidan lahira ba wa ma fi aminar hisab da abin da ke cikin ranar kiyama na hisabi wa iqabin da azaba wa tawabin da sakamako an tarikin islam wanda ya ji hanyar musulunci allah ce irin waɗannan mutanen an surati ladaki bol dangane da hanyar gaskiya wato game da hanya ta ɗarikul islam hanyar musulunci Allah ce lana kibul wato masu karkacewa ne suna ja da baya game da wa'azinka da karantarwarka wadda kake musu Allah ya san cewa lalle su suna karkace ma hanyar gaskiya Allah yana da wannan matsaliya wannan aya tana nuna mana cewa mutanen da basu yi imani da lahira ba to ga wani biya su shi ne karkace magarkiya ko sun zanta duk inda kaga mutum na ɗabi'a ta rashin son wa'azi da juya wa'azi baya da rashin son zama inda ake wa'azi alama ce daga cikin alamomin bai yarda da cewa in amurda za a hisabi ba bai yarda da bai imani da ranar kiyama ba domin da ya yi imani da ba haka ba amma rashin imani da ranar kiyama shi ne yake jayo wasu irin wannan matsalar don haka allah subhanahu wa ta'ala ya kuje su a kan ɗabi'a da suka yi ya ce wa na zina na yi kumiru na bil'afirarsu lalle wa'annan da ba su yi imani da ranar lahira ba an sirati game da hanyar musulunci hanya mai tsakiya ta islam lana kibu ana ce masu karkacewa ne an da zikin wato waje suna karkace ma hanyar kwarai zuwa karkatacciyar hanya al-mawzula ila an-nar wanda za ka kai zuwa shawara Allah ya kare Allah ya kuma wa ولو رحمناهم وكشفنا irin da mutane masu ta gaskiya walau rahim nahum Allah ya da mun tausaya musu wa rafa'na da malihim mun ka ɗauke musu musibar da ke tare da su min alƙafi na bari wa duke da yunwa Allah ke irin wa'annan mutanen ko da wa kashe kuna malihim min durre mun yaye musu abin da ke damar su na cuta da fari da yunwa da nan jofi dubuya ne Allah ke za su joki fi dubuya ne a cikin su akan hanyar gaskiya ya nuna suna nemuwa wasu ziyar kai da su ba za su gane gaskiya ba balle su aiki da wannan gaskiya abinda allah subhanahu wa ta'ala ya yake lamarta mana kenan saboda haka wannan na ƙara nuna mana cewa mutanen da ba su da rabo ga shari'ar allah subhanahu wa ta'ala ziyar kai da su to wannan gaskiyar ba za su bi ta ba balle su aiki da ita Allah ya ce wa laqad asabna hum bil azab ولقد خذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى Allah subhanahu wa ta'ala yace wala kada akadnahu hakika mun kama su bil azabi da azaba ai ihtabarnahu mun jarabce su bi anwa'il masaqi da nau'i nau'i na musiba saboda mai saba ma Allah da sukai idan mutum ce ya sa tafin Allah gaba to shi ko Allah zai ta jarabta ta yi da nau'i-nau'i na azaba in yi shiga wannan azaba kuma ya fada cikin wata azaba in yi shiga wannan azaba ya sake fada cikin wata azaba a nan rayuwar duniya ke wadda kada a kasana ku hakika mun kama su bin azabi da azaba nau'i-nau'i ba masu tsakanin rabbihim ba su kankan da kansu ga ubangijinsu ba ba su wato yi abin da ake kira kusuki ba ta hanyar ƙanƙan da kai ga Allah ba ba ta zallalu da rabbihim wala khad'u lahu ba su ƙanƙan da kai ga Allah ba ba su turbiya ga Allah ba Allah ya ce wa ma yatazarra'un kuma ba su sanya kusuki ba a cikin wa'azin da ake musu wa ma da uhu khashi'e ba su Allah ba suna cike da musuki da rabbi azumul basa'i don a ɗauke musu wa'annan musibu inda da su da lokacin da musibar suka sauka kawai Allah ya jarabce su da nau'i-nau'i na azaba amma suka yi girman kai suna ƙara saba ma Allah sanadiyar wannan shi ku Allah subhanahu ta'ala, ya yi ta yin jarabawa da nau'i-nau'i na azaba in suka yi ga wannan azaba su fada irin wannan azaba hatta idan fasana alaihim baban Allah ce har sai lokacin da muka bude musu wata kowa za a zaɓi shadidi wata kowa ma abuciya azaba mai tsanani idahun fiye mublisun sai ga su ga wannan azabar wanda Allah ya bude musu tsanani wato suna yanke tsammani min kulli farjin wa khairi daga dukkan yayi musu damuwa suka yanke tsammani da sabon dukkan alkhairi saboda ni saboda sun sa kaurin kai sun bijire ma Allah subhanahu ta'ala saboda ga yan uwa muna kira gare ku duk lokacin da Allah ya jarabce ka saboda safar da haka yau yadda da ka da wata jarabawa to abin da yake nunawa ya yi maka wannan jarabawa ne don ka gyara halinka ka gyara ɗabi'unka shi yasa ya jarabce ka da nau'in jarabawa nan wani allah yakan jarabce shi da rashin lafiya wani allah yakan jarabce shi da talauci wasu allah yakan jarabce su da fari wasu allah yakan jarabce su da nau'in musulmi daban-daban ba don komai ba sai don su tuban ma Allah su gyara su amma irin wa'annan mutanen da Allah ya jarabce su da wannan jarabobi na azaba dauki dauki bai sa suka ƙanƙan da kai ga Allah ba ba su roƙi Allah ba cikin kusuri da kankan da kai suka yi wannan shi ku Allah subhanahu wa ta'ala sai ƙara musu darko na azaba yasa Allah ya ce hatta idza fatahna baban za a zalim shadidi har sai da mun ga bude musu wata irin kowa ma'azuciya nau'i nau'i na azaba mai tsanni idza hum fihi mubrizun sai ga su suna yankin tsammani ga samun yayi musu damuwar da kuma haduwa da wani alkhairi Allah ya ce wa huwa allazi ansha'alakum وهو الذي أنجى لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون نعم الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da cewa huwan nabi an sha'alakum sam'a wal absara Allah subhanahu wata'ala Shi ne wanda ya halitta muku sama ji wanda muke ji ya halitta muku ji domin ku saurari shari'a akwai aiki da ita wani abu tsara allah ya halitta muku gandai ya samu ku idanu domin ku kalli shari'a ku gane bambancin bata da shari'a wani abdida kuma allah ya halitta muku zukata litafattahu biha da ku fahimci shari'a da abin da ba shari'a ba da wayannan suka tanda mu duka Allah ya wannan Allah ce amma qalilan ma tasuru yan dan ne kwale daga cikin ku suke gode ma Allah subhanahu ta'ala ala hadhihi ni'am akan wannan ni'imar da Allah ya musu illa qalilan sai Nema irin ta ji babban nema ce yau mutum ya gane hikimar ji sai wani abu ya shiga kunnan ga zan ba ka ne ga kara ganin mutane na buɗan baki ana magana amma ba ka da abin da aka cewa an taɓa jarabta ta da wata rana ina ƙwarƙwarar kunne sai nummance da wannan abin ƙwarƙwarar kunne sai duk wanda sai ya wuce wannan yayyada da aka kunne na sai ta wuce yanzu iya mota ta biyo wajen ɗan ta wuce zan ji kama wata irin tsatayin mota ta tana wani irin rura in mutane na magana sai in suke ba ban da abin su wani irin ban gani ba da na ga jaraba a lokaci wallahi sai da suke da aka ɗebi kunnan nan aka ci gaba da kulawa da shi sannan allah ya kawo da sauƙi na shi kuɗi da ya dawo to kun ga mutum bai gane sirrin hikima da ke cikin kunnuwa da Allah ya ba mu sai an jarabci kan rashin shi yanzu a gana cidai a kwana a tashi yau da gobe ce da cije yana ji garari a garau amma sai ga shi sai ga ga yau da gobe ta tasa in gana magana sai ga jace ni kan ce a ce shi wa aka hana ba daga gida wa kaya ito saboda zai yayi kasa haka nan gazai idan aka jarci mutum da rashin gani ai an kai ƙarshe wanzu allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da allah ya jarabce shi da matsala ta ido to zukunci da allah zai bashi aljanna makamta ba karamin musiba ba ce makamu na iya tukuna inda ita ta kai ta yi tsari zai saboda zai gane cewa ba a hitsari nan ba saboda bai da idanu wanda zai iya gane ba shi ne Allah yake goranta muna kuma yake goranta ba dukkan masu tawa game da ranar kiyama yace wanda zai an na kuma sam'a Allah ne khalaqa lakum ya ta muku ji wanda kuke ji shi ya kuma karyata da ranar kiyama abu tsara. ya lissafin gallai wani afkida ya lissafin zugata amma kalilan ma ta skuru yan kaɗan da suke gode ma Allah su sarrafa wannan jin da ganin da suka san su ga hanyoyin shari'a wani kawai tun da Allah ya ba ji zai amfani da wannan jin wajen saba ma Allah wani Allah ya ba shi gani bai amfani da wannan ganin wajen saba ma Allah ta hanyar kallon abin da bai dace ba sannan wannan ya nuna mana ce abin da ake ce godiya ga Allah ta hanyar jidda Allah ya baka ka dinga sauraron shari'a ne ka dinga sauraron alkur'ani to yi aiki da zai abinda amfanin gani da Allah ya baka ka karanta ƙur'ani ka kalli shari'a ka bambance tsakanin zare da abawa zalika zuciya da Allah ya baka mai tunani da sani ya kamata duk Allah ya yi wannan ne saboda wato mutane su gani cewa lalle Allah wata ala wato ba abuci ni'ima ne kuma Allah yana son idan ya yi ma bawa ni'ima bawa ya gode ma wannan ni'imar da ya masa wa huwa allazi وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت yace wa huwa allazi zara'akum fil ardi Allah shine wanda ya halice ku ayyuhan nas ya ku mutane fil ardi a cikin kasa Allah ne ya halice mu wa ilayhi tuhsharun kuma zuwa ga Allah ne shi kadai da za a tashe ku ranar kiyama lil hisabi domin a yi muku hisabi wal jaza kuma a yi muku sakamako dukkanin mu Allah yana dabar dabar cewa shi ne ya halice mu a cikin ƙasa kuma zai tashe mu kuma zai yi mana hisabi zai ba wa 'yan aljanna sakamakonsu na aljanna zai ba wa 'yan wuta sakamakonsu da wuta da zai yi wuyi wa yi Allah su ba hali wata ala shi ne wanda yi wuri fada mu yi gairan banda shi ba bai rayawa shi ne ruhi wato biraya ba wadda hukutilafin laili wannan hannu sassafawar dare da yini iko ne na allah su hada wata ala allah ne shi iko ne da buwaya dai yake da dare da yini wani lokaci yini ya yi dare tsawo wani lokaci dare ya yi yini tsawo wannan aikin duk duniya ba mai iya in ba allah su hada wata ala ba da haka abin da ake so Allah ke cewa afara ta afirun to mutane ba za su hankarta ba su koma ma Allah su zuwa ta'ala su gane kudura ta yi da cikon ikonsa afara ta ake nuna kuduratu ba ku lura da cikakken ikon da Allah ya ke da shi wata furutu bilkan da yadda Allah ya kaɗaita da halitta halitta wanda zabir da kuma yadda Allah yake tsara al'amura shi dai duk abin da ka yana faruwa shi dai Allah wa da wuka yake nan kwanan baya muna cikin yanayi da sai sai shi Allah ya da yanayin aka yi zai zai kuma yana son sai ya dawo kuma sai ya sake dawowa wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kamata mutane bayan Allah mu mai mutane girki su tsaya su kalla su kuma ma Allah su da harin wata ala Allah ke ce bal qalu misla ma qala awwalu bal qalu misla ma qala awwalu bal qalu mithla ma qala al-awwal su masu da kiyama suna faɗin maganganu ne irin maganganun kafiran warko iyayensu da kagarinsu da suka gabata maganganun su yi matin da juna suna faɗin maganganu misla ma ƙalar awwalun irin maganganun da kafiran warko suka wada mina na kafirar farko suka wada ƙalu suna cewa a izamitina shin wayansu idan mun mutu wa kunna turaba muka koma turbaya wa izaman muka dawo kasusuwa a ina da maka usus shi wai za a tashe mu a yi mana hisabin aikin mu tambaya su ke yi shi cewa ana tashi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne tambaya su ke yi Allah ce da kadawar ilina na hannu a ba kuna. لقد وعدنا نحن وآباؤنا suna cewa laƙada wa idina na hannu wa ababuna haƙiƙa a yi mana irin wannan alƙawarin mu wa aba'una da mu da uwayenmu a yi mana irin wannan alƙawarin haza wannan alƙawarin min kabu tun gaba na aiko a daga muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi ta cewa uwayenmu sai ta ba mu labari cewa masu alizai da wa'azi cewa wa yan ka mutu za a tashi bayan mutane sun zama kasusuwa sun rujjige wai za a tashi a yi musu hisali sun ka ce da kada wa idina na wani wa ba. irin wanga alkawalin lalle an yi shi ga uwayenmu min kabar sun gabaninmu in haza kuma wanga labari ta cewa ‘yan an mutu za a tashi a yi hisali ba komai ba ne illa asatirul awwali fa ce ta zuriyoyi ne irin na mutane farko kuma ko jiwa maganar cewa za a mutu a yi izabi ya aljanna sai aljanna ya mutu su yi wuta sun ce a wannan tatsuniya ce maganganu ne irin maganganu na tatsuniyar mutanen farko da za a dinka wa'ad suka ce ai wannan alkawali muka ba mu ganshi ba ma haza illa abatilul akadamina suka ce wanda ba komai bane face maganganu ne na ƙarya na magabata na canda wa akadimihim da kuma ƙaryar rikin ya Allah ce to ga wata tambaya kan basu a ce kulli manil ardu wa man fiha كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون نعم سيقولون لله قل تذكرون الله سبحانه وتعالى يقول آه، قل كثير السوء limanin arzu ya kai wannan annabi bai daraja tambasu su waɗanda kafiran al mukaddibina ko al-munkirina al-munkirina lil ba'd kafiran da ke musu gaban zakin kiyama wanda kace liman al arzu, liman hadhihi al ardh shin wai wani kasa ta wata wa man fiha da wayanda a cikin ta shi halittun da an wa halittun ƙasa halittun da a cikin ƙasar wa ya samar da su ya musu wannan tambayar ce yan kuntun ta adamu yan kun kasance kuna da ilimi yan kun kasance kuna da sani game da wannan to ku ba mu labarin wannan ƙasa da kuke tashi ƙasar wasa da a cikinta su ku nawa ne ne inda kuna da gaskiya Allah ya ce ta yaquluna da sannu za ka suna cewa al'arzu wa man alaiha lilla, ƙasa da wanda ke cikinta na Allah ne ƙul Allah ya ce tokace abara ta zankaruna to ba za ku yi tunani ba an na mallahul arzu wanda ke da ƙasa wa man alaiha da wanda ke cikin ƙasar nan qadirun ala ihya'ikum yana da cikakken ikon da zai raya ku ba da mutukun bayan kun ga ya mutu wannan zancen kuma sake tambayar su ka da su قل من رب السماوات السبع قل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم نعم سيقولون لله العفو فلا تستبون الله سبحانه وتعالى يشيك بعد الشيوى قل كتير السوء من رب السماوات السبع wane ne ubangijin waɗannan samai guda ba waye ubangijin su wa rabbul arshil azim wane ne ubangijin al'arshi mai girma allazi mahalukun azau minhu halittar nan da duk duniya babu wata halittar da girman girmanta shi ne al'arshi to da shi al'arshin nan waye halitta shi waye samar da shi kai musu wannan tambaya in ka tambaye su amsa da za ta yi to bakin su shi ne sai ya kulun da sannu za ka yi suna cewa a samawa ta sabuwar arshin afi kamar guda bakwai da al'arshi mai girma malikun lillahi mulkin Allah ne amsa da za su wata ke da babban lahuru sai ka ce da su to a falatar da kunan laha to ba za ku tsoron Allah ba bimtisa da awamirihi ta inda za ku riko da umarnin Allah rafi da nawahihi wani sanci abin da Allah ana ku mu. min azabi don ku ku kubuta daga azaban Allah don mi ba za ku yi wannan ba in dai daga ta hukai shi ne Allah ya ce ta yi ku abin nan kul ta ki tabbayin قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسحرون الله سبحانه وتعالى يقول كثير من بيده ملكوت كل شيء wane ne mulkin dukkan kome na duniya yake a hannayensa tambaya tambasu man biya dihi malakutu kulli shay wane ne mulkin dukkan komai yake hannunai? nai wane na komai da komai na mulkin komai yake hannunsa wa huwa yuziru wa la yujaru alai shi ke ba da agaji ba a ba shi agaji eh shi ke ba da agaji ga wanda ya so cikin bayi ne amma babu wani mutum guda wanda ke ba Allah agaji wanda aka cewa ga shi yana iya kara ko wani abu ga Allah babu shi huwa yujiru wala yujaru alai in kuntum ta'lamun in har kun ce kuna da sani wani kowane ina Eh? wanne na ka iya tura mutane bala'i da musiba wanda ba Allah ba ya akwai shi kuwa amsa sai kuluna daga jisira da sanu za su ce malaku kulle shayin mulku kulle shayin mulkin komai da komai lillahi ko biyar da yi su bihara shi na hannun Allah ne ba kullahu sai ka da su fa'an na tusharu to ta yaya kuke bari fa kaifa da ku? to ta yaya kuke bari ana tayar muku da hankalinku wa ta'buduna gairahu kuna bauta gono wanda ba shi ba ma da zarika? tare da ikirarinku yana tabbatar da cewa Allah ya samu da waɗannan abubuwa in ku yadda da Allah ke samu da waɗannan abubuwa to don mai kuke yadda ana sayarce ku ana yi muku dabaru ana yi muku waye ana yi muku wayo ana zaluntar ku ana raba ku da Allah in kun duba yan uwa mu ma yanzu haka nan na abubuwa sai mu sa ai mai wayo ana so a raba ka da Allah a nuna maka wani abu na daban wanda ba Allah ba to Allah subhanahu wata'ala shi kadai ake bauta kuma duk abin da hannani duniya wannan abin yana karkashin mulkin Allah subhanahu wata'ala yasa Allah ce sai na lillah qul fa anna tusarun ta ya kuke bari ana hankalin hankalinku ana bautar da ku sai Allah ya ce bal bil فلتجناه بالحق وإنهم لكاذبون نعم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه إله إذا لذهب كل إله سبحان الله عما يصفون الله سبحانه وتعالى يقول بل آتيناهم بالحي ba kamar yadda suke tsammani ba ne Allah ce ban bari atainahu jinahu mun zo musu bil da gaskiya allazi la yatafi wanda babu shakka da kwakwato a cikin cewa wa innahum lalle su kuna fima yad'u fima yad'una layi. wato makaryata ne fima yad'una lillahi min shirk cikin abin da suke da'awar daga Allah na shirka gare shi walwala da da ta'ala Allah an qawlihi Allah ya ɗaukaka da maganganun da suke jingina ba Allah cewa wai Allah yana da ƙuluwan kabila kabira kuma ɗaukaka mai girma lahu min waladin da ɗai Allah su hannun wata ala bai gida ba kama yadda amurka Faru. kamar yadda kafirai ke riya hujja wanda ya ce Allah na da damina na kafiri kullu kahiri man man da kaza Allahu min Allah bai rigida ba kama ya za'amul kuffar kamar yadda kafirai suke riyawa su ce Allah yana da da eh gudawa na riya cewa ozairu dan Allah ne kiristoci na riya cewa annabi isa dan na maryam alaihi salatu salam, dan Allah ne mushrikan larabawa na iya cewa mala'iku ɗayan Allah ne mata to Allah subhanahu ta'ala ya yi musu ranci madda kazan lahudin walade da ɗai Allah da riki dama wa ma kana ma'ahudin ilahin kuma babu wani abin bauta tare da shi Allah bai da wani wanda suke ba da umarni tare bai da wani abin bauta tare da shi idan da Allah na da wani abin gona wanda ake bauta ma wanda suke tare la za'aba kullu ilahin bima khalaqa da kowane abin bauta ya tsaya ce da abin da yake bauta mai wani hada zai ce ko ku inda a ce kowane Allah ba ɗaya ba ne shi ne, to sai wanda Allah ya dauki abin da ya halitta shi kuma wanda ya dauki abin da ya halitta la za'aba kullu ilahin bima khalaqa da kowane Allah ya tafiya sai da abin da ya halitta wala ala ba'dhum ala ba'd da kuma sajar su sun nuna rinjaye da ƙarfi a kan su tun da an dole da dalewa dole wanda ya wani ƙarfi ya burkushe wani kashi a ci gaba da bauta masa kaga kenan kashi kashi za a yi to subhana lillahi ko su da subhana Allah tsarki ya tabbatar ma Allah amma ya tsifo ga abinda mushrikai suke siffar da shi Allah sani wa ta'ala wahada shi kadai yake tanazzaha wa taqaddasa Allah ya tsarkaka ya waya, amma ya taba biyan mushrikun da abinda mushrikai suke siffar da shi min ma la yaliqu bihi na abinda bai dace da shi ba min na ɗa wa shari'i da abokin tarayya ألا يعلمون وما الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون نعم قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى شيء Allah shi ne masanin dukkan abin da ya koya alimin kulli ma gaba an harki Allah shi ne masanin duk abin da ya faru na daga halittunsa wa alimin kulli ma yi shi shahidu kuma Allah masani ne ga duk abin da mutane ke gani shine wacce hala an gane ku? fata'ala Allah subhanahu ta'ala ya daukaka la yakfa alaihi shay'un min zalik fata'ala amma shirku Allah ya daukaka ga abin da mushrikai ke hada hadisi wato yi ƙarfin a ce yana da abokin tarayya Allah ya kul ya ayyuhar rasul ya ke wannan manzo mai daraja kace in ma yanni ma yu'adu ya Allah in ma ko dai ka nuna mini abinda ka yi mu waɗanda kai alƙawari na azaba in gani da idanuna ya ubangiji rabbi fala da an ne da kawai zalimi ko dai allah ka nuna mini in gani idona azaba da kai musu alƙawari. ko kuma ko bayan na daga Allah kai musu dargon azaba rabbi imma turiyani fi haula al mushrikina ma wa'adtahu min al azab Allah in ka ga dama ka nuna min abin da kai musu alƙawari na azaba in kai rabbi ya ubangiji fala taj'alni kada ka sanya ni fil qawmi zalimin cikin mutanen da suke azzalumai eh kun ga wannan ita ce addu'ar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya yake abin babu daɗi kana karantar da al'umma amma al'umma suna yarfi da abin da kake karantar da su abin babu daɗi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa Salama ya ga wajen roƙon ma Allah cewa Allah ya nuna masa alƙawalin da yayi na harkar da su to dama Allah ya ce mai ko dai in nuna maka da rayuwarka in nuna maka abin da nima alƙawari na halakar da su ko kuma bayan ka koma zuwa gare ni yi musu azaba wannan ganin dama Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah ya ce wa inna ala wa inna ala an yatama da'iduhum laqadirun التي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون تقول annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roƙi ubangiji cewa rabbi imma turiyanni masu tu'adun Allah ka nuna min abinda kai musu alƙawari da azaba kuma ya ubangiji kada ka sanya ni cikin mutane a samu Allah ce wa inna ala an nuryaka lalle mu game da mu nuna maka naj'aluka tusayid wa tara ma da halahu akan mu nuna maka abinda muka yi musu alƙawari na azaba Allah ce wallahi la qadiru ma tsiku la na ajizu an zalika ba ma kasawa ga yanka wani ɓangare ko wani sa za ka wannan nuna maka ganin damar mu in mun gada ma za mu iya tsawaita rayuwarka har ga lokacin da muka yi musu azaba kuma Allah ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani nau'i na azaba da yawa kafirai domin an je yakin badar idan sun kwashi kashin su da hannu kaga an kashe su Allah ya nuna maka wannan abin wasu kuma Allah ya kare su daga baya bayan su Adam sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu ta'ala ya karbi rayuwar saboda haka nan za mu tsaya in mun zo zai mu dora ayat da Allah mai karanta yanzu muna roƙon Allah mu dauke sarki abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa kurakuran da muka yi Allah subhanahu ta'ala ya yani mana waɗannan kurakuran na in kun kula duk sanda muka zo karatu mun ga ƙara lokaci sai ka ga na ɗan ƙara wani abu na lokaci lura da ɗan lokacin kurabun ka ba sama da wani uzuri ko yanzu na fito da wani uzuri ne na saƙon da ke so ya an wuri sai da ɗan biya ke sa aka to irin yan dutuna kuma alhamdulillah suna nan da muka ci mun cika jikin su muna roƙon Allah ko ke sarki ya ba mu ladar da ya alƙawarin basuwa ya yi mana kuma ɗan uwa zai magana akan kwanaki goma ƙarshe waɗanda muke jiran zuwarsu wanda muke fatan Allah ya nuna mana zuzu to kwanaki ba sun riga ko dare da ba sun riga da ƙarfin Allah so domin yau daren yau za mu shiga dare na ashirin da ɗaya yau muna azumi na ashirin to yau ne za mu shiga daren ashirin da biyu gobe daren ashirin da biyu jibi daren ashirin da biyu su ne daren da ba da ke ta kwaɗaitar da mu mutane yi ibada da aka ba shirya magan muka sala mutane sai mun tsayin daka muka cewa mun iya abin da adda muhimmanci malamin sun ce abubuwa guda uku ne ake so ga ke darle da suka kai na farko ihya kullai kai kokari ka ra'ayi daren da ibada in za ka iya duk daren ka ra'ayi da ibada in ba ka iya ka ra'ayi wani ka gona shi da ibada abu na biyu ni ikamul ahali ana so ka tayar da iyalanka su tashi su ba su ribanci wani kaso na wannan ibada shi ne ake nema kai ba ka tashi da kai iyalanka ku tashi tsaye ku yi ibada su wani nan kwanakin saboda haka muna kira ga al'umma su tayar da mazan su da mata a ribanci waɗannan kwanaki mu duk abin da za a yi a yi saboda Allah duk abin da za ka fita ka mai don Allah kuma ka za a da yake alkai ga kan zo kan maka da yake Allah ya samu dace nan za mu tsaya sai tambayoyi da kuke da su na gwada daga hannu insha Allah zan ba mu dama tambayar da akwai sai a tambaya Allah shi ne da ya kura kana maka ta alaikum na na na eh ya daidai ce wani mutum ne ya samu ya yi shafi ya yi tarawih ne ya yi shafi ne da wasu ya kare dare ya yi ya tahi ya raka a biyu ya sallar ya yi ta fari da hailada da salatin annabi har zuwa abin da ya a cikin dare shin abin da ya yi shi ma ziyari ya ribaci wannan dare daga cikin dare nan Kuma ya an dace da da da kadari sai shi ma ya dace da ita ko kuwa sai wanda ya yi tsaye tun daga farkon dare har ƙarshe ne yana sallah amsa shi ma ya dace da da da kadari sai dai wanda ya yi tsayuwa ya yi kiyamun da ya tsaye irin wannan tsayar kwa ga ana yi to gaskiya ya tsere duk wanda bai wannan tsayar ba duk ibadar da ka yi in dai ba irin wannan ibadar ka su tsayuwa to ba ka kai ki ba da ya tsaye ba ana karanta qur'ani yana saurare ko shi ki da sai kake tambaya ta yana tambaya kare zo ya kamata mu ya tashi gurgurdan abin da ya zama kai ka san kanka kai ka san ilmomin da an gaban ka kai ka san da ka kai ka san sanda za ka tashi ba za ka cutu ba in kana da ya ka tashi sun karne daya wani ya tashi karne biyu wani uku wani hudu wani ma bai tashi zai biyar har yi biyar din nan ya samu minti talatin yana ibada in yi minti talatin yana ibada sauran mintunan da sun rage mintunan da zai ji na wurga kayan sauri zai shi yanzu zuwa sallar su ya dace da su karko bai dace ta dace Allah ya samu dace إن شاء الله wani shi ne ƙarshen wannan zama ne yau kuma gobe wani ma'ala ya saka ma'ala da Allah da ya aljanna in sha Allah za mu kira mala na su albani shi ya ga ya muna zuwa ko albani shi ya ga ai ai ai daidai ai na fresh mutum da yau